hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu na imamul bukhari za mu tashi babi na casa'in da hudu babi na casa'in da hudu babu kisasil abdi babin da yake yin bayanin cewa idan an zalunci bawa tunda ba yadda zai yi ba yadda zai yi to akwai kisasi akwai kisasi wato koda ba yi a nan duniya ba a lahira za a yi manzo Allah sallallahu ya tabbatar da cewa lokacin da ya zama wasu na karkashin ka sai ka zalunce su ba su da yadda za su ko da iyalanka ne ko da ‘ya'yanka ne babu yadda za su ko ko mutum talakanka ne ba inda ya isa kai kara to akwai kisasi Allah zai an san masa haƙƙinsa ranar tashi alkiyama an gano wannan ko to bawa <clears throat> galibi ba ma sa cikin lissafi ake ba ana ganin shi haja ne dukiya ce saboda haka an ba cikakken mutum bane saboda haka sai ga ana hudda da shi da ga dama to wannan babu Imam al Bukhari ya bude akwai fiki kisasi kada ka ga cewa yana karkashin ka ne babu yadda zai yi sai yadda ka ga dama ka ce wai duk abin da kai mai shikenan za mu tashi hadisi na 181 martaban hadisin sahihi ne حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال إمام البخاري كنا ya ce wanda ya bamu labarin wannan hadisi mutum biyu ne akwai muhammadu gudu yusuf akwai kabisa isa ya ce kala an ji imamul bukari su sufiyanu an habibu bin abi sabitin an maimunin bin abi shabibin an ammari bin yasirin kala la yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun babu wani wanda zai doki bawansa da zalunci illa uki da min huyo malkiyama sai face an rama mushi ran tashi sai an biya shi dama ran tashi ai akwai biya in mutum ya zalunci wani <clears throat> ko wannan bawa aka ce ya doki bawan shi da zalunci ba za a ce kwanta ga bulala karama ba oh, sai dai a yi mutum fallasa Allah ya kare mu a ɗabi ayyukan alherin shi a labta ma bawa shi kenan magana ta ƙari kaga wannan asarin hadisi yana nuna mana akwai ƙawad akwai ƙawad wato akwai biya biyan zalunci dan a ran tashar kiyama sai hadisi na 182 martaba hadisin sahihi ne حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى wato ya ji aba laila ƙala ya ce kharaja salmanu kenan alfarisi salmanu alfarisi ya fito fa'iza alafu dabatihi ya ta saƙaƙo sai ya ga abincin dabbobin shi an zuzzubar da shi ba ta kasa ba ya ta sakato an wawatsar da shi min al'ari a wurin da ake ɗaura dabbobi wato ari wurin ɗaurin dabba ya nuna kenan da aka kawo abincin dabbobin ba ba su kulan da ya kamata ba kamar kai na ce kana kiwon dabba ila ka samu dussa mai tsada mai wahala sai ka baka iske da an zubar da shi a inda ake kiwon dabba faƙala li khadimihi sai ya ce ma mai masa hidima laula an ne a khaful ke sasa, idan da ba da yana jin tsoron ramuwa ba kada in zo saboda raina ya ɓaci in na tashi maka horo sai ne ma horon da ya wuce gona da iri to da ba da yana jin tsoron abin da zan zarce za a biya ka ba la'auja tuka da maka bulala ilin bulalan da sai bayan ka ya amsa sai jikinka ya gaya ma in an ce ai mutum duka hattal waja wato jiki ya amsa kenan mutum ya ji raɗaɗin bulalan sosai ce to amma tsoro na kisasi kada ya zama maka horon ya zama na wuce gona da iri na wuce na wuce iyaka ina gare mun kai babin nan zamu dan haska kaɗan game da horo wanda ya shafi bulala ko da ɗan kaɗan ne saboda mu ɗan tantance kaɗan iyakokan adalcin da iyakokan zalincin inda kawai ya ce an doke shi ne da zalunci to me boundary na horo na bulala ina ne in kai iyakan nan wurin za a ce adalci ne ina ne iyakan da yake zalunci ne ina ne in ya shiga zalunci za a samu kawar za a samu kifas ɗan kaɗan dai Ah, saboda ka wani asalin hadisi na salmanul al-Faris kaga wancan hadisi na Ammar ne Ammar ne ah, wannan kuma na salmanul al-Faris kaga manyan sahabai da asalin hadisi na 183 na abu rabe قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها manzala sallallahu wannan martaba hadisin sahihi ne manzala ya ce wallahi wallahi tabbas ga lamul tawkid an ga lamul qasmi ga nunu tawkid asqila wallahi tabbas za ku bada haƙoƙi fa ga mabota haƙoƙin atayu qada lishati aljamma'a wata riwayan aljalha min shati alƙarna, alƙarna'i. kai har dabbobi hadda ashatu aljamma akwai yanda Allah bai mata arzikin kaho ba sai an an mata kawad an daukan mata ramuwa min shati alƙarna daga tunkiya mai kaho wannan asalin hadisin yana magana akan gaya kai mutuka na ran tashar kiyama za a karba haƙoƙi duk wanda ga fi karfin shi kafi karfinsa kana samansa yana kasan ka taba mashi haƙƙi to sai ka biya kada ka rinka tunanin wannan wanda ka taba mu haƙƙin wai mai maka hidima ne ko bawanka ne ko ɗanka ne ko matanka ne ko ko wani ne na ƙasanka wanda bai isa ba kada ka kuskura kai wannan saboda ai qur'ani da kanshi Allah ya tambayi cewa hatta iyalai za a yi baran baran ran tashin alkiyama ai sai da ma ya shela wata ya ce wala ya tsalo hamimun hamima hamim fa ba sadiq ba hamim in an ce hamim soyayya ce wadda ta hada ku da mutum soyayya ta kai matuka. to irin wannan wanda suke kaman suna manna kaman gam to wani ba zai tambayi wani ba to rashin tambayan shi zai sa a kyale shi dala ce yi basaru na hom aiko za a nuna musu su za a nuna musu su kawai sai Allah ya shiru za a nuna masu wane su wane yi basaru na hom za a nuna musu su kowa sai an nuna mushi wanda suka taba alaka ɗaya bayan ɗaya tun daga gidanka har zuwa wurin sana'anka har zuwa wurin ibadanka har zuwa duk wanda suka taba alaka sai an nuna mushi saboda kawad iza manzo sallam yake cewa ku kiyaye haƙoƙi ku kiyaye haƙoƙi ko bashi karanka ci ne akan lalura ta ƙure ma duk wanda ya ci bashi ba akan lalura ba ya mutu ran tashin kiyama manzo ya ce za a sa shi cikin listin barayi ne cikin list barayi zai fito bai da bukatan abu kawai sha'awa da burgewa da yi ya matsa ma kanshi ya ci bashin abu kuma ya zo ya kasa biya ko ya ke biya don da idan mutum ya kasa biya in ya ci da lalura ne maza Allah ya ce za a biya mashi ba yi da matsala sai dai in ya ci da lalura ne mugunci ta sa ya ke biya maza Allah ya ce to rowan mai wadata zalunci ne wannan sai an biya to amma ya ci kawai yadi ne ya fito sabo ko hula ce ta fito sabuwa ko takalmi sabon yayi haka kawai yana da hulan kwara ɗaya da suke sawa ya ci bashi ya zo ya yi ya biya ya kasa biya cikin barayi za a tada shi cikin barayi za a tada shi ba za a raga mai ba so da aka hukuk kada ka ga mutum ba zai iya ba ka zalince shi ka ɗauka abin da sauki musamman wanda Allah ya ba su ƙarfi suke ɗaukan masu hidima sai mun taimaka ma mata kai sai kuma mun tsawata musu ma wani lokaci sai mun tsawata ma 'ya'ya game da waɗanda muke ɗauka suna mana hidindimu so da yawa sai ga an ɗauki mai hidima ko almajiri ne ko wani abu ka ga mata suna watan gaririya da shi malam hankalin kai tashi wanda yake kowa sun san su mutane da masu rauni sai an taimake su dan wuri abin da sai ya haɗa maka shi guda ko da saƙo ne sai su ka so goma su azabtar da shi in ba sa'a ba 'ya'yanka ma su rinka su rinka neman su rena masu hidiman ko ko maza ne ko mata ne su rika ganin ma kaman za su tufa musu yawon sai ka rinka tso jan kunni saboda hukuk ba wasa ne ba Allah ya ce mu ke mu sai asalin hadisi na gaba hadisi na ɗari da da da arba'in da ai ɗari da tamanin da hudu shi wani hadisin sai an har haɗa mashi da abubuwan da za a haɗa sannan yake tashi wato hassan ne ko kuma sai hunde ligari na abdullahi ibn muhammad al-jufi ƙala na abu usama ƙala ni dawudu bin abi abdullahi maula bani hashim قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم السلمة wato abdurrahman muhammad ya ce kakanyata ta bani labari ita kuma ta ji daga ummu salama hindu kenan matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana fi baitiha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance a ɗakinta, ta ranan yana gidanta ne fada'a wasifatan lahu Aulaha laha shakur rawi sai manzon Allah daga cikin ɗaki sai ya kira mai mushi hidima ita ce wasifa mai masa hidima ko kuma a'a mai mamatan shi hidima ne tunda manzala yana da mashin yana da wadanda suke masa hidima kuma matan shi ma ya rarraba musu masu musu hidima to ko dai wanda ya kira khadimin wasifatul lahu ne ko laha amma dai daga cikin ɗaki ne ya kira tsakanin shi da inda mai hidiman yake akwai shamaki wato akwai labule don yana cikin ɗaki abdat wannan mai aikin hidima sai ta jinkiri fasta al gadabu fi wajhihi sai daga gani sai ummu salma ta lura da tana zaune da manzala a daki tana fira sai ta lura da ya kiran ba a zo ba fuskan shi ya canza firan ya nemi ya ɓaci ran shi ya ɓaci da ta ga haka sai ta ga maganin wa wato manzala da cikin haicinsa shine dai a kira mushi wannan ya faɗi sakon ya aike ta yadda zai aike ta faqamat Umu salama ilal hijabi. sai umu salama ta tashi daga cikin ɗakin ta fito ta ta buɗe labulan tana neman yarinyar ina take ba wadda da tilwasifata tal'abu sai ta iske wannan baiwan ba wai wani abu take ba kawai tana wasa ne tana hidimanta ne tana harkanta ne ba wani aiki ne ya shagaltar da ita ba wa ma husiwa kun tare da manzala yana da aswaki akwai aswaki a tare da shi faƙal sai manzo Allah ya ce laula khashiyatul qawadi yawmul qiyamati da ba din tsoron ramuwa ba ran tashar kiyama la aujatuki bi hadha siwaki da ne miki bulala da wannan aswaki to ga goga aswaki manzo Allah duka dani da to ma za a yi bulala da aswaki me za a ji ko da yake tunda hannun manzo Allah ne kila in ya duka ba irin dukan local mutum bane kila inda hannun abin nan karfin annabta ko ina nan Musa ba ya ma wani wanka reti kawai zai lahira ba wanka reti ya mai zai lahira saboda aka yi ce da na yi miki da na yi miki bulala da wannan da wannan asuwakin nawa sai ga wannan rigima asuwaki dani guda ne manzo Allah wanda ya kai zama ya ne ga Allah ya taimake mu dani dai ne manzo Allah yake tabbas za da Muhammadu ibn al-Haythami Muhammad bin Haisam ya ƙara musu ya ƙara magana yace tal'abu bi bahimatin ai wata mage ce wata aikin wace suke wasa da ita wasu ruwayin zaga an zo da bahiman an ce dabba ai karaman dabba to an ka duba shari'a jisan zaka ga <clears throat> sun rinjaye da ya karaman mage ce magen tana ta tsalle tsalle ita ma tana ta binta tana ta tsalle tsalle tana ta tsalle tsalle a tsakin gida ga hade an lalace qala falamma ataitu nabi falamma ataitu biha nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ya rasulullah inna hala ta halifu ma sami atka lokacin da ummu salama ta zo mata ta zo ma manzan Allah da an afwan ummu salama ta zo ma manzo Allah da ita sai ta ce ta rantsi da Allah bata ji sauti bata ji ka bane wannan wasan ya shagaltar da ita so da aka kiran da kai bata ji ba qalat wa fi yadihi siwak ta ce a hannun shi akwai asuwaki to lokacin ne yake ce mata da ba din kawar ba to da na yi miki bulala da wannan da wannan asuwakin to kada in je in doke ki doke ki ba daidai ba ya zama an samu zalunci kuma an yi biya an gane wannan ko to hadisin sai an taimaka mishi ke tsayuwa sai hadisi na 185 na Muhammadu bin Bilal wa martaban shi Hassan ne حدثنا إمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة wanda ya yi bulala bulalan zalunci to za a yi kisasi za tashin hadisi na gaba shi ma hassan na khalifatu قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن الشقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضرب ضرما ظلما ya ƙara bayyana hadisin sama man darban zulman wanda ya bulala yayi duka duka na zalunci uqtussa minhu yawm al-qiyama za a biya za to wannan babin daga farko shi hankalin shi ya jingina ya karkata zuwa ga yin bulala kuma bulala ya bayyana akwai bulala na zalunci to kaɗan daga abinci za mu faɗa na ce muku kokari ku duba abubuwan da muka faɗa a wani lokaci amma tun da ya yi tsayi bari mu ɗan haskaka wani haske ko yaya cikin manyan malama suna sun kasu kashi biyu ne sabanin bai da wani yawa sabani dan kadan ne wanda ma marjuhi ne ana rinjayen shi kuma galibi shi yafi yawo a cikin mu nan saboda galibi da tafan malikiya aka fi amfani da su an saba imam malik bulala na horo ya bambanta da na haddi ta wajen adadi karamin haddi ko dai bulala arba'in ne ko ɗari ai baya wuce haka wani wasu laifukan bulala um, arba'in wasu laifukan bulala ɗari to ƙaramin haddi bulala arba'in to shi ake rubu'in shi ba bulala goma kenan ba to bulala goma ya isa mazaba ma malik sannan in za a yi bulala namiji yana da kaifiya biyu ko mai bulala a zaune ko a tsaye amma mace ba mata bulala a tsaye sai dai a zaune sannan bulala a mazhabin malik baya wuce kafadu da doron baya to wannan ya zama bulala na sunna wanda yake in mutum ya yi laifi ya kai mai to lada ma yake da shi in ya wuce wannan to to ya zama na zalunci to amma <clears throat> sauran malaman alu sunna aksari sun yi rududi ga waɗannan ga wannan ga wannan saboda hujjan da Imam Malik ne ya kafa ya sa suka yi raddi gare shi akwai hilal bin umayya ai kowa ya san nasin hadisin hadisin hilal bin umayya wanda ya ma matan shi kazafi ya ce ta yi zina da sharik to sai manzo Allah sallam ya ce mishi ko ka kawo hujja ko ai maka bulala a doron bayanka in sa ai maka bulala arba'in a doron bayanka sai imam malik ya ce to manzo Allah ya yi tahdidi yi tahajiji ashe idan za a yi bulala kada ya wuce doron baya zuwa kafada to kusan malamai duka sun yi radin wannan kafa hujja da wannan hadisi ko da ibn hazam da yake kasan shi ke magana gatsar gatsar gatsar ya ce wannan magana dole a komar da ita za a karɓi wannan magana na yawa malikuri guda cewa shi ƙazafi ƙazafi ana bulala a baya ne zuwa kafaɗa an karɓi wannan amma duk abin da ba shi ba sai na aliyu ya buɗe abin domin sai na aliyu hadis abdullahi dan abbas an kawo mai laifi zai mai bulala sai ce mashi idrib wati kulla uduwin haƙahu wattaƙil wajaha wal mazakira sai ce bulala kai mushi bulala kuma kowane gaba ka bashi hakkin shi kada kai bulala waje ɗaya jini ya taru ka bulala bulalan kada kai bulala wuri guda jini ya taru ka rarraba shi wati kulla uduin haƙahu kowane gaba ka bashi hakkin shi amma wattaƙil wajaha wal mazakira fuska da al'aura ka nisance su to sai galibi <clears throat> malaman suna ga tuna su imamu ahmad su imamu shafi su abu hanifa sun janye ma malik saboda wannan nasi suka ce daga wuya abin da ya sama kyale shi ba da ba a taba shi a shari'a musulunci ba a rankwa shi in mutum ya rankwashi akwai kawat ran tashin alkiyama sai mutum ya biya ko ɗan shi ne kowa waye nashi in ya mai rankwashi zai biya cizo shi ma zai <laughs> ya kace kura na Allah ya zauke cizo akwai kawar mutum zai biya Taɓa wani abu daga wuya zuwa kai da sunan bulala ana biya sai dai in wanda manzala ya yi mafadulu ne ya rufe fuskansa ya juya kan shi kaga dan baban shi sai ya ce me yasa ku juya mai wuya yace ba gani abin da yi ne kaga ai manzo Allah ya taba wuya ya juya wuya amma ya rufe fuskan ne sai ya juya aka babu lalabin sannan ya kama kunni mun faɗi manzo Allah ya kama kunni amma kuma ba kama kunni irin wanda ake jini ya sauko ba kama kunni dai haka kawai a kama kunni shi ma wannan in ban da irinsu wannan guda biyun da aka samu manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba daga wuya zuwa sama ba kuma kullun yana kasheji fuska fuska fuska yana kasheji yana kasheji saboda haka malamai suka ce daga wuya zuwa kai ban da shi sannan fuskan nan ya sako har zuwa al'aura amma kuma bai taba cinya ba don sun ce ana iya cewa mutum ya zauna Malamai sun ce ana cewa mutum ya zauna a mai bulala a cinyan shi matuka an tabbatar da bulalan ba za ta a zakarin shi ba an gano wannan ko in mutum ya zauna ya miki kafan shi a mai kafa a mai bulala a kafa ko da cinyansa ne saboda <clears throat> shi Imam Ahmad abin da yake cewa a nemi mawadi'ul lahmi mawazi'ul lahmi duk inda yafi tsoka a jikin mutum to nan za ma bulala kamar duwawun mutum sai a same shi a bani shi yasa ba ka kafa hujja da wai mala'iku suna duban suna dukan fuska da duwawu wai ba dukan fuska da duwawu wai wai wai horan kafirai ne ba haka ba haka mawazi'ul lahmi duka malam duk waɗannan sauran malaman suna bane Imam Malik da yace fadu da doran baya duk maganganun su iri ɗaya ne galibi fiki wanda ake duba na Imam Ahmad bin Hanbal ba muguni ne ba ake duba to ku duba eh, littafin muguni ku ga yanda ya kawo tsare-tsaren horo da bulala tun daga haddi zuwa ga wannan sai kuma in zahiriya galibi ibn hazam shine kan gaba ko da ke akwai rudu zahiriya gaban shi to amma su ma duka duba littafin su haka za suna yi suna rudu ce a ce wai bulala na horo ko na haddi ya tsaya a baya kadai sai dai kazafi ne shi yan zahiriya ne ma ko suka tafi akan kazafi ne ake tsayawa a nan sauran malaman suna ga duk a kazafin ana rarrabawa kowane udu kowane udu a bashi hakkin shi tunda shi ma sayyidina ali ya yi ma mai kazafi irin wannan kowane uzu an ba shi hake shi amma a nisanci daga wuya zuwa kai sai kuma ko kuma daga fuska abin da ya taho ya taho ya taho kirjin mutum cikin shi abin nan kada wanda ya taka mutum a ciki akwai kawar zai biya zai biya ba a haka kirji haɗari ne al'aura ma hadari ne amma sauran bangarorin jiki hannu ƙafafu. baya ka faɗa duwawu duka ana yin bulala iyaka inda ke da saɓani a ɓangaren fuska ga mutane daga wuya zuwa sama ga mutane baki ɗaya magabata ba su da saɓani a kai amma ga dabba ne aka ɗan samu saɓani kaɗan malama alu sunna suka samu saɓani wasu suka ce fuskan dabba shi ma yana da alfarma amma dabba ta kashi biyu akwai dabban da aka ajiye ta dan nama akwai dabban da aka je aje ta don aiki don a aikin huda a aikin gona ko a aikin wani abu suka ce fuskan su ba ɗaya bane darajar fuskokin su ba ɗaya bane na dabbobi fuskan nama dabban da aka aje don nama ba a taba fuskan shi ko da hujin hanci ba mai suka ce wannan hadisi na manzo sallam ya ga an huda hanci an yi mawato lalas an mata zane a fuska dabba ce ta nama amma dabba ta aiki ana iya yi wannan tawila wannan duka yana cikin hukunce-hukuncen kuma sun kai komo shi ma ra'ayi fandararre kwara ɗaya aka samu akan dabbobi saboda ai hadisan da makaranta manzala ya ce hatta dabba mai kaho da mara kaho to ayan ka duba tafsirin ruhul ma'ani yi shatale-tale kan ya rinjaye da hankali akan nasi ce yaya za a yi a ce ana ma dabba kawai bayan ba a sa musu shari'a ba ba a musu da littafi ba ai an ce ba za a yi maka hukunci ba sai an aiko maka da littafi sai an aiko maka da manzo to waye ya aiko ma awaki da raguna da dabbobi manzo waye sunan manzon su mai sunan littafin su saboda haka shi ya ja daga sosai akan dabbobi ba musu duk da yake dan uwan shi Imam Zamkhashari suna daga cikin manyan malumin tafsiri wanda yake suna amfani da mantik logic kwakwalwa sosai shi kuma ya ware a nan ya ce a lalle ana musu saboda to ya ce maka baya kuma su da manzon bayan suna magana irin nasu wanda ka ji tunda <laughs> da manzala ya ce ana musu ai ana musu kuma ai Allah ne da kan ce wa iza wa idza sannan abin akwai wata aya ya laita ni kuntu turawa menene wa eh, ni turaba a wata um, ko amma ne akwai inda Allah yake cewa kafiri zai ce ya laita ni kuntu turaba ai manzo Allah ya faɗi cewa za a tara dabbobi ne ai musu kawad ai musu kisasi in an musu kisasi sai Allah ya faɗi wata kalma wanda za su zama wani irin sandararren ƙasa mai sanyi kamar ice sai kafiri ya rika tunanin shi ma da a ce ya zama haka to imamu lulusi ya yi rubutu sosai gaskiya ahlus sunna ne sosai sai dai yana da falsafa in kana karanta tafsiran masu falsafa sai kai da gaske in ba ka ba za ka sha wuya za ka sha wuya to su akwai rudu sosai da aka yi mai bakin gwargwado to shi ma yana da ra'ayi fandararren irin na imamu malik game da tadidin wuri a jiki inda za a yi horo wanda in ya wuce nan shi na yake ce ma horo na zalunci shi ne wanda ke da kawar shi ne wanda ke da kisafi wanda za a biya saboda haka ku kokari ku samu <clears throat> kutubul fiqh al-muqaran kutubul fiqh al-muqaran kuma muguni ya karkata ga Imam Ahmad sosai gaskiya amma akwai al-fiqh al-islami wa adillatuha na na na Islam Az-Zuhaili Imam Az-Zuhaili yayi kokari kwaran gaske tafsirin sa da littafin shi na huyi yana da kyau mutum ya samu ya yi ƙoƙari ya rufe idan shi ya kuma girmama nasosa da ya girmama magabata yi rubutu mai kyan gaske ya rika kawo masalil fikihiyya kuma da nasoshi da kuma maganganu masu taushi da girmamawa ƙwarar gaske ba kaushi to za ku ga rudur ɗin da yadda ya tattauna akan akan kaifiya a dunkule dai wato wato hukunci na bulala da duk sauran nau'o'i na haƙoƙa ana fabiya ba fa a tafiya da haƙoƙi lahira a je gaban Allah subhanahu wataala ba a biya ba ba a haka saboda da kai kashe ji shi sa Imam bukari har ya buɗe wani babi Ya ce to ina hukuncin wanda ya zalunci ya zalunce ka ya cuce ka yana jin tsoron ya gaya maka in ya gaya maka ga abin da ya ma zai wuya ka yafi to sai ka je ka same shi ka ce wani kasan dai muna hudu ko eh to don Allah ka yi hakuri akwai wasu abubuwa sun faru kawai ni na so ka yafe ma saboda wajibi ne mu roki yafiya iyalanmu ne mu ne masu mana hidima ne dole mu rinka rayuwa muna roƙon yafiya to in baka roƙon yafiya kai fa dan adam ne musamman mu irin mu da ba masumai ba sannan ga rigingimin duniya kowa ya ishe shi yau in kana cikin kwanciyar hankali gobe kana cikin tashi hankali jibi kana cikin fushi to ya ce to sai ya zo ya same ka sai ya ce maka to ya na yi maka laifuka ka yafe ma sai ka ƙi faɗan laifin sai ce ya yafe to wannan yafiyan ya yi imam bukari ya ce bai yi ba <laughs> ya ce in dai hukuk ne wanda kake zaton in kai mai bayani zai ce bai dawo to ka faɗa ka faɗa wai suka ce a a imam bukari ya tsananta tun da ya yafe ai yayi to wannan kwa je ku duba shi is an assignment to duka da kowa ga kowa ga kowa saboda haka wannan ne manzo sallallahu wannan babin da muka karanta nuna akwai kisasi akan abd wato duk wanda kake yake karkashin ka wanda a wurin ka bai isa ba kai Allah ya ba karfi kai Allah ya ba hali ko na kuɗi ko na mulki ko na karfi ko wani irin karfi ya zama wannan karkashin ka to fa akwai kisasi ka rika kallon haƙoƙi da kyau kada a zuwan tashi alƙiyawa mutum ya samu matsala babi na casa'in da biyar, babu uksuhum mimma basuna, babin da yake yin bayanin ku sa musu ka ku musu ɗinki irin ɗinkin ku mana ku musu ɗinki irin ɗinkin ku suwa wanda suke ƙarƙashin ku hadisi na ɗari da da nawa bakwai, martaban hadisin sahihi ne dama takwas. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت wato kaga jikan ubadatu bin samit kenan wato shi ubadatu bin samit yana da dawo ɗan shi walidu yana haihuwa sai samu sunan baban shi to shi wannan ubada daga wurin shi aka samu wani asarin hadisi kun san shi su bin samit dan madina ne ansari ne yana daga cikin wakilan da suka aka rika sa su suna shugabancin bangarora na kabilu na madina lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada gudunmuwa sosai da manzan Allah ya wafati yana daga cikin wanda suka kwashe kayansu suka bar garin Madina don manzo Allah da yau Fati mafi yawan sahabbai ba su zauna ba suka fantsama a duniya suka shiga da aiki to shi inda ya tafi sai koma Sham kusa da Baitul Muqaddis ya zauna a Ramla wannan zaki ce mata ramalla wannan yankin nan ya zauna ya ci gaba da da'awa da karantarwa a nan ya haifi wannan dan nashi alwalidu walidin ya ɗan samu karatu madaidaici saboda hidindimin karantawan ya yi yawa sai zama ɗan nashi ba wai ya samu karatu ne da yawa haka nan ba da ya haifi ɗa obada ya ga karatun da ya samu bai wadatar da shi a hakan nan ba to shine suka shirya suka tafi neman ilimi shine wannan hadisin zai mana bayani sai suka samu abin da suka samu a hanya ya ce mishi to mahaifina ya gaya min shi dan madina ne da yana da kyau ka riga mai ayanka daga inda kake wani sai ga ya zo ya zauna a gari ya fa sai ya rasu ƴaƴan shi ta neman dan ina ne shi ya yanke zumunci da baki ma ya gaya musu ni dan gari kaza ne sai ya gagara Allah ya ce mu ke mu saboda haka yace mahaifina ya gaya min tarihin shi da gudunmuwan wanda ya bada a cikin addini kuma shi dan Madina ne sun karbi manzo Allah kaza da kaza to sai dan shi shi kuma sai ya ce mai to mu je can kawai mu nemi karatu ya ba mahaifin shawara sai aka ɗunguma da uba da ɗa za a je neman karatu to da tubunul walid uba da tubunul sami ya ce kharajtu ana wa abi na fito ni da babana na talibul ilma za mu ce neman ilimi kaga wannan ya nuna dan danka ne ba za ka ce ba za ku je neman karatu kuma yana ƙara fassara maka shekaru ha ba makara bane game da neman karatu ba makara bane ga wannan da shi da ɗanshi sun ɗunguma mun tafi neman ilimi fi hazal hayi fil ansari a wannan yanki na mutanen madina kabla an yi haliku gabanin su idan rasuwa gaba ɗaya wannan ba wai su halaka ba wani lokaci ana ce alƙarya sun halaka na sun bata sun halaka na irin halaka na hausa wani lokaci ana cewa halaka ba mutuwa wato lokacin da muka je garin madina akwai tsirarin sahabbai ba su ƙare ba kaga sun yi sa'a babansu sahabi ne eh, koko eh ɗaya baban shi ɗaya kuma kakan shi kakansu sahabi ne koko kakan ubadatu sahabi ne shi ubadatu mahaifin walidu shi ubadatu sahabi ne to amma karatun da suka samu kaman sun ga ya kamata su nemi ƙari da haka sun taho madina kabla an yi haliku lokacin ba su ƙare ba Fakana, kana awwalu na in ji ubada yace farkon wanda muka hadu da shi muka je makarantar shi shine abul eh, abul yasari yana daga cikin sabon da karatun tarihin suke da daɗi kwaran gaske don shine ɗan badar na karke wanda ya rasu idan aka ce maka wanda suka je yakin badar waye na ƙarshe wanda ya rasu shine abu yasar kuma shi lokacin da aka yakin badar ma shekaran shi ashirin ne lokacin da aka je yakin badar an samu matsala mafi yawan wanda aka je da su dattawa ne duk yan a wato hamsin da wani abu ne sittin yan shekaru ashirin da wani abu talatin da wani abu arba'in ba su da yawa to shi shekaran shi ashirin yana daga cikin matasan da suka ba da gudunmuwa a yakin badar sosai to sai ya zama makarantar da suka fara zuwa shi ne makarantar abul yasari sahibin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa ma'ahu gulamun lahu shi wannan Obada jikan Obada, sai ya ce da muka je makaranta sai na ga a makarantar abul yasir shekaru sun kama shi saboda haka yana da wani bawa wannan bawan tare suke ruwayoyi in kun duba sauran ruwayoyi a manyan sauran littafai da suka zo da ruwayan an ce wannan gulam din rubuce-rubucen da abul yasir lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin da yi lokacin wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abubakar irin su Umar to takaddun ko a ce eh, fatin buzun da aka dai to duk suna hannun wannan ne idan yana son kaza sai ce ya dauko kaza ya dauko kaza sai a bude sai a ta karatu sai ya rika musu shifta kuma suna rubutawa to wannan wannan bawan abin da yake yi kenan kaga wannan bawan ba karamin malami bane domin littafan duk suna hannun shi kuma duk karatun da za a yi da shi a wurin aki kaga ai ya samu karatu wa ala abil yasari burdatun wa ma'afiriyun wa ma'afiri wa ma'afiriyun a tare da Abili ya sani akwai burdatun akwai burda mayafi ƙiran gida saƙan gida ita ke ce ma burda wato saƙa ce mai kyan gaske mai geza amma ta cikin gida ce wa ma'afiriyu sannan akwai wata akwai wani mayafin kuma saƙa mai kyau mai geza amma na waje ne Ɗan yaman ne shi ake ce ma'afi amma dai dukansu a dukansu mayafi ne domin wani lokaci za ka iske a wancan zamani mayafin dushi ake samu ko izari da ake ce ma izari ai mayafi ne amma ake mishi tsarin wando yanzu misali a wannan zamanin yanzu ai za ga wajejen indiya wajejen bangladesh suna da wani ɗabi'a na ɗaura zani sannan banda zanin kuma suna ma zanin wani ɗaurin izari shi izari kama ce wannan tebur ɗin ne aka buɗe kyalle sai a ɗauki leɓe sai a haɗa da wancan leɓen ba wanda yake saitin shi ba sai ba da kamar ɗan kwali sai su yi wani tsari haka idan suka naɗa shi sai mutum ya sa hannun shi ba sai ya jawo jelan ƙasa sai ya cure sai ga bayan nan ya zama titiƙeƙe sai ga gashi dai kamar ya sa wando amma ba wando bane idan da zai tsalle ya ɗaga, sai ganshi kawai ya ɗaga shi kyalle ne haka to duk suna yi an gane wannan ko misali mutum ya je aikin haji ai ya fi ganin irin waɗannan daular ta ganin zannuwa iri iri ga mutum babba da shi da matan shi da zani kuma zanin amma za ka ga wani irin saƙa ne aka mai daban to wani wafa sarki ne Allahu akbar Allah ya taimaka saboda haka suke zannuwa suke sawa an gane ko to su yace sai na ga shi abul yasari ya sa burda mayafi ta cikin gida da ma'afiri mayafi ta waje wanda aka zo da ita da abinan daga yaman wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiriyin wa ma'afiriyin to shi ma bawan sai na gashi da irin wannan kayan su iri daya fa qultu ya ammi ka san wani lokaci idan ga she ga kuruciya ga karancin karatu to akwai wauta sai fa hakuri ga kuruciya ga baban shi a wajen ga baban shi a wajen amma da. ya ce ya ammi ya kai baffa na laraba suna da wannan wato sai su faɗo kalma na nuna kaman kai baffansu ne da sunan girmamawa lau a kasta burdata gulamika watsai ta hu ma'afiri ya taka ai da yanzu sai ka ɗauki <laughs> ya zo zai ba malamin shi tsarin yadda ya kamata yi hajjibo ka ganganci kenan abin da ya kamata wannan alburdan naka sai ka ɗauka sai ka ba yaronka a lau ta burdataka a burdata alburda um, mayafin da ake ce ma burda ta cikin gida ta bawanka wataƙila ya gafi sakuwa ne ce sai ka karbi nashi Watsai ta hu ka sai ka bashi ma'afir wannan sakan da aka yi na ƙasashen waje au ko kuma kada ka yi haka akhadta mafa abin nan mafa a ma'afiriyata ma'afiriyahu ko kuma shi ka karbi ma'afiriyahu ka karbi wannan mayafin nashi na waje watse ta hubur da taka sai ka bashi abin nan sai ka bashi burdanka kanat alayka hullatun aw alayhi hullatun to kaga za ku yi kyan gani sai a danka da set da riganka da wannan ka sun zama set shi ma rigan shi da wannan sun zama set to sai ku kyau a'a kaga ɗalibi sarkin kokari ya zo ya gan su riga da wando wato kamar yana na ce kasa riga da wando kala daban-daban riga kala daban wando kala daban me yake tumshi da wasu ko irin wannan shigan yau gamin gambiza shi sai ga abin bai ba sha'awa ba a ya kamata a ce ya ga daga nan shi ya fara gyaran yadda majalisi zai zama shi ba bai karatun ba <laughs> Allah ya sauke a ah, kuma ka lura daga sham ya taso sham area ne wanda take cike da arziki take cike da arziki suna da sutura gaskiya sosai sun fi mutanen mutanen hijaz sosai tufa shi san yana lokacin da ai umar ya tafi wurin sai iske mu'awiya da irin eh, irin mu'awiya irin kayan da suke sawa yayi musu magana akan kaya sai ya ce mushi ai nan suna da sutura fiye da mu sutura na da muhimmanci in ka na taimakawa wajen a gane kai waye kuma a girmama ka karancin sutura na jan matsala sai ce ba zan sa ka ba zan hana ka ba ni dai ba zan tashi akan yadda muka taso ba tunda ma na zo ziyara ne zan koma to kaga daga can yake ya zo ne daga inda sun saba da tufa saboda haka sai ga matsalan farko da ya fara samu a makaranta da malamin da ɗalibin suna sa kayan haɗin gambiza suna sa haɗin kaya kanin yau da aka ya fara ba da shawara yau ga yanda za a yi fama sahara si Obada, jikan Obada. ya ce da na gama faɗin wannan sai malin ya shafa fuska na wa ƙala sai ce Allahumma barik fihi wannan yaro Allah ya mishi albarka a'a sarkin ƙoƙari. daga zuwa kai ka bari ma a san sunanka a fara nuna maka aiki me ka yi a makaranta tukun ka fara gaya malam ga ka'ida ga yadda ya kamata yi saboda aka sai ka yi hakuri wani lokaci da ɗalibai haka suke Allah ya ji kan ɗaya daga cikin malamin ba don ya rasu ba ya ce aka bugo mun waya aka ce malam ka kira ni ina da tambaya <laughs> ba da kuɗi sha waye ya dai samu ɗan na flashin ya ma zai ya kira shi yana da tambaya ya ce ku ji tsoron Allah ku rufa ku rufa masu ku taimake ni yanzu ya kuke so to mutum ya yi ya ce da ba zan kira shi bare na ya ɓaci sai na tunani kai kila na cikin wani lura ne sai dai na kira shi yace ya bata mun lokaci tambayan ma shi ba amfani tambayan gaba ɗaya na shiririta ne yanda ya approach na shiririta a shi haka tambayan ma shiririta ce Allah ya sauke a ah, sai ya shafa fuskan sai ce Allah kai mai albarka ya ibnu akhi yace ya kai dan dan uwana tunda ai ubadatu ne dan ubada shi fa baban ya ga abin da ya fi karfin shi baban bai ce komi ba tunda dai baban ba zai iya haka ba shi bai ce mai kala ba ya je zo da ɗaya ɗan kuma gashi zai fara haɗa mai kashi shi yasa sa da suka je makaranta ta biyu na jabiru jabiru bai raga maɗan ba da yake ba za mu karanta ba za mu bayani ku dala ku je ku duba wannan hadisin ai jabiru sai da ya hora shi ce ai dama na yi haka ne saboda wawaye irin ku saboda irin ku masu wauta ya sanya na sa wannan kayan shi ma ai sai da sai kushe mai rigan shi da yake sawa amma ba za mu bi shi ba ku samu sauran hadisin bituli da sauran wayoyin da yanzu sai ya ce ina nike ya ina nike ya ibn akhi basura koko basaru ya hatai ne wani lokaci larabcin sai kaga kaman da an ce kaza bayan ba za ka yi ne haka ka bashi basaru ya hatai yace ya ce ya nuna mashi idanun shi ce kaga idanun nan nawa guda biyu sun gani mene ya shiru wa haka larabcin ya haka zamu bi shi udunayya hataini kunnuwan nan nawa guda biyu sun ji wa wa'ahu kalbi zuciyata ta kiyaye wa ashara ila niyati qalbihi ya nuna wani wata jijiya da ta sako ta ciki ta zuciyarsa wa suka gani wa suka ji wa ya faɗi magana zuciya ta kiyaye annabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan abinda zai gaya mai kunnayen shi sun eh, idanuwan shi sun gani kunnayen shi sun ji abinda manzon Allah ya faɗa ya bi ta shi ya shiga ya shiga zuciyarsa at'imuhum mimma ta'kuluna ku ba na ƙasa da ku daga cikin abincin da kuke ci abincin da kuke ci to ku ba su don mai maka hidima ne ba sai yara sun yi jagwalgwalo sun sa majina sai a tattara mai ba a'a ba shi shi ma irin wanda ake ci Wa waqsuhum mimma basuna ku ba su tufa irin tufan da kuke sawa an gane ko wa kana an utiyahu min mata'id dunya in bashi kyautan wani abu na jin dadin rayuwar duniya ahwanu alayya shi na fuso min an ya akhudha min hasanati yawmal qiyama da aje in zalunce shi a dibi kyakkyawa na a biya shi ranar tashar kiyama kaga wannan hadisin kaman yana da alaka da da wancan babin da muka karanta na baya na kisaf haka ne ko mun ce akwai kawai ana biya ana kisasi ko ɗan ka ne ka je kai mishi abin da yake zalunci ne to za a biya wani azarin hadisi yana nuna mana <clears throat> wato a kyautata ma masu hidima tufa a kyautata mishi tufa kaga yana ga idan ya sa zurin alburdan cikin gida ya ba shi na waje kamar bai daidaita su ba su daidaita ba idan ya bashi na waje ai na cikin gida shi kuma ya sa na waje ka an ba zai ta ba sai kai hadin haɗin gambiza kawai tunda an siyo kaya to kai ka sa wandan ne sa rigan wannan kuma kai ka sa rigan ne sa wandan wa ci gaba da rayuwar haka nan da yake abin mayafai ne ake amfani da shi kaga kenan kamar yanzu babu laifi mutum ko kuma abin da ya buga mata zai dinki ma 'ya'yan shi yana da masu mushi hidima su ma sai so musu yadi irin wannan sai ya dinka an gane wannan ko wato ƙarin kyautatawa ne wani mu karanta hadisi da sai mu tsaya a yi hakuri an cinye lokaci garin ne ma ni na ga saurin waye waye a hadisi na dari da tamanin da nawa da da tamanin takwas shine na karshe a babin ko yau karatun ya bai wato na so mu kai babi na ɗari ne amma sai abin da Allah ya so Allah ya sa mu albarka haddasana eh martaban shi shima abin nan hasanun ne ligairihi sai an mushi ta sai an mushi karo karo yake tsayuwa wannan hadisi حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا Muawiya. بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusi bil mamlukina khaira wa yaqulu at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma a mimani ko min labusikum yawa min labusikum wala tu'adhibu khalqallahi azza wajal manzo Allah yakan yi wasiya ga wanda suka mallaki abinda Allah ya ba su na mulki ko na mulki ko na kudi wanda suka mallaki wani abu ya kan musu wasiya yana cewa ku kutunta waɗanda kuke kuka malka ku kyautata musu da alheri ku ba su daga abin da kuka ci ku ba su tufa daga irin tufan sannan ku ci abin nan kada ku azabtar da su kada ku azabtar da halittan Allah halittan Allah in general kada ku azabtar da shi sai mu tashi babi na na 96 hadisi na 180 da tara ah, kun ga mun cinye biyu bisa ukun ramadana littafi ba mu ci ko ko ma rabi ba a je ba ko an je rabi malam wali aiki na kanka kai ah, abinda muka samu muka tattaba ga aiki ni na ga na ga na akwai sauran aiki akwai <laughs> sauran aiki da yawa ba ga azumin zai tafi kuma yanzu tunda an gama na marmara an gama na wuya yanzu azumin shu kuma ban sani ba ko za mu karatun ko za ku je neman sa ko ya za a yi oho eh na kakkawa wanda aka kada shi kenan oho ai za mu ci gaba da karatu ko to to Allah ya ce mu ke ah, mu abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu yawa akwai dan uwa ya ce a ƙara jan hankali musamman game da lallin nan da muka yi magana lalli mun yi bayani an samu wani ya sa lalli hannu da kafa ko hasa manzala ce a raba shi da garin madina ce namiji baya lalli irin na mata to kuma galibi irin lallin da manzala yake nufi kuma shine yanzu mata suke kyama irin lallin da manzan Allah sallam yake magana shine mata suke kyama sai su je su kwaso lallin aljanu su je su wani zane zane aljanu su zo su dame su su zo na masallacin kuma su dame mu ana so ai karatu karatu ya gagara a ce sun cika sama sun cika ƙasa saboda haka sai dai mu koma bakin hanya mai shimfiɗa mai sallah a uwa a sa ido irin waɗannan kwanukan a sa lalli sosai jan lalli sosai a rufe hannu da kafa sosai babu laifi a kwalliya madaidaici amma kada a cika jiki da zane-zanen da zai cutar amma yin lallin sai zanen a ɗauka wai zanen ya zama kwafin lallin lalle na nan a lalle ja kuma yake badawa dan dige-digen da za a yi na baki ba za a ce an aibanta shi an kore shi ba amma ja ne lallin na nan a lallin shi kuma yana nan a lallin shi an kana tafi kihu ai hatta gonakin lalli da noman lalli da sai da bishiyar lalli da awon lalli da komi na lalli akwai shi a cikin shari'a komi da tafi-kihu za ka suna bayanin shi ga ma bambanci lalli iri kaza an sai da shi da iri kaza ma riba ya shiga lalli iri kaza a ɗauki mataki akan shi akan iri kaza lalle akan an daidaita busasshe da ɗanye ko kuma kaza ko an sai shi yana gona ga lokacin da za a yanke ko kuma dole kaza sai an yi duk malamin fikin sun yi bayani akan lalli sosai ba ya ci game da lalli ba saboda yana nuna mata masu son manzo Allah mabiya manzo Allah idan ka ga matanka tana wata ta shekara ba ta lalli tana da matsala ne ta yi nesa da manzo Allah to kai ma nesa take da kai don nesa take da musulunci nesa ta saba sa lalle sai su ce wai irin wannan lalle na tsofaffi ne a sa hannu ya ja ko a sa kafa ya ja na tsofaffi ne to wannan dai na tsofaffin shine dai na manzan Allah kuma shine ake so kuma shine yake nuna mata masu manzan Allah mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ƴaƴan mu rinka saba musu yarinyar da ta tasa ta kai shekara bakwai takwas ga ce ga naira hamsin na lalle kuma in kin sa lalle ki kawo gani tun tana karama ta saba sa lalle sai ga ta je gidan miji tana sa lalle mu yanzu galibi yayin mu sun taso haka nan kafafun su farare ta irin na maza shi sa suka yi waje suka haɗe da maza ana ta karo duk abin ya haɗe ya rikici to sun zama maza kuma ga tsayen bayan za ta zama namijin sai dai ta zama jemagiya ita ba mace ba ita ba namiji ba ta lalace a haka saboda haka yan uwa a kula a sa ido ga kwanukan goma za su shiga na karshe wanda za ga wato maimakon a dage a ibadan kuma sai a kama faramfara ma neman dinki neman takalmi neman kaza neman kaza a gaba a ibadan ba to ba ma rashin ibadan ne matsalan ba a zo karke kuma a yi rike matsala ce a zo karshe kuma a bibi aikin shedan a bibi aikin da za a jawo kai aljanu ku zo ana sallacewa ku da mutane masallaci ki zaunuwa ko da yake ni na san inda zan yi ni shi wanda ta kama da liman gama ma nuje mutu ne da liman su ne masu tsira aljanu ni dama ba na cirewa kana biwa tana biwa tana sai in bi ta nan shikenan sai gona Allah ya taimake mu eh, Allah ya saka da alheri shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya haskaka musu basira da hazaka su jagoranci cikin hikima ah, mai martaba sarki zazzau Allah ya kara mishi lafiya Allah ya sanya mu zuriya albarka wannan gari baki dai Allah ya sa mishi albarka wannan yanayi na damina Allah ya sa mun shiga da kafan dama Allah ya sanya ma daminan albarka wannan yanayin na azumi kuma da aka go goman karshe to Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka sanya mu yi aikin da zamu dace Allah ya sa mu dace da wannan dare na lailatul qadari wanda za a nema za a fara nema daga daren nan da muke fuskanta Allah kuma ya haskaka mana rayuwa Allah ya buɗa mana wannan yanayi na rayuwa da ake ciki na jarabawa Allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan jarabawa masu sana'o'i na hannu da 'yan kasuwa da ma'aikata da sauran mutanen gari da ake cikin lalura Allah ya ba mu fita da sauran nau'o'in rashin lafiyan da aka ce ba za a kula da su ba yanzu Allah ka kula da su ya Allah ka kula da su ka kula da marasa lafiyan mu ka taimake mu ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله